La ponctualité est avant tout une question kasancewa a kan lokaci abu ne na girmamawa zuwa ga wani cika alkawulla wanda ke cika sa mutum ne da ya cancanci a girmama shi mutum ne na iya rayuwa da mutane rishin kyayi alkawari kan lokaci na nufin rishin da'a rishin girmamawa ne ga mutum shi kansa sannan zuwa ga wasu yana sanya mutum ya zama mara mutunci musamman idan abin ya zama na yau da kullum hakan na sa a yi watsi da mutum domin a nan an keta ka'idodi masu sauki na ladabi. de politesse. Wace rawa ce kasancewa kan lokaci ke takawa a cikin dangantakar al'umma? La ponctualité Kasancewa a kan lokaci yana ba da gudunmawa wajen karfafa dangantakar zamantakewa. Dangantakar zamantakewa tana buƙatar daidaitattun mutane na kan lokaci, saboda mutane ne masu cika alƙawalan da suka ɗauka ko ya kasance alkawalin aiki na wuni ɗaya ko kuma dangane da sha'anin gaban kanmu. Ba abin da ya fi ban haushi kamar a yi la'akari da cewa wasu mutane ba sa cika alkawari wato ba sa zuwa kan lokaci. Waɗanne haɗura ne zai fuskanta mutumin da bai mutunta zuwa kan lokaci? une personne n'est pas ponctuelle. ne respect pas ses engagements. Idan mutum baya kan lokaci baya mutunta alkawuransa ba a jin daɗin rayuwa da shi mutum ne da mutane ke gudu domin kawai bai cancanci a girmama shi ba mutum ne da ke taimakawa wajen batawa wasu lokaci a wannan zamani lokaci abu ne mai tsada da mutane ke neman su sarrafa yana wucewa ba mu da iko a kansa abinda muke iya yi kawai shine mu daidaita al'amuranmu da shi mutumin da baya kan lokaci babu wanda ke son yin aiki da shi kuma hakan na da tasiri akan amfanin aikinsa da ma na wasu mutanen yana bata ma wasu lokaci bata lokaci kawo cikas ne ga aikin wasu ba zai iya samar da sakamako mai kyau ba wannan kuma na iya taba aikinsa domin idan babu sakamako mai kyau mai gida zai iya sake duba kwangilar da ke tsakanin sa da ma'aikaci ko ma ya kore shi sam Studio